بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد خير عباد الله أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yi Allah godiya subhanahu wa ta'ala wanda ya bamu ikon sake tsayawa a wannan masallaci mai albarka masallacin abdullahi bin matsud radiyallahu anhu anan cikin garin argungu domin ci gaba da karatu a cikin littafin babban malami na duniya shine imamul bukhari eh, a littafin imam nawawi rahmatullahi alai littafin riyadu salihin idan jama'a ba su manta ba karatunmu na wancan sati wato mun yi karatu game da abin da ya shahi wato hakkin makwabci mun yi karatu ciki a inda muka kai ƙarshen wannan babu yau kuma insha Allahu ta'ala za mu tashi babi na arba'in babu walidai walidaini wasu silatul rahim babin da ke magana a kan kyauta ma uwaye da'a zuwa ga uwaye da kuma tsara zumunta shi ne babinmu na yau insha Allah Allah ta'ala Allah maɗaukacin sarki ya ce wa'abudullaha wa la tushriku bihi a. ku bauta ma Allah kada ku yi shirka da shi da komi kada a haɗa shi da aljani kada a haɗa shi da mala'ika kada a haɗa shi da dutse ko icce komi ba a haɗa Allah da shi wurin bauta wabil walidain dangane da iyaye kuma ihsanan ay ahsinu bil walidain ihsanan ku kyautata ma uwaye kyautawa wa bizil qurba da ma'abuci kusanci dan uwa na jini Allah ya ce a kyauta masa a yi masa alheri wal ma da marayu Allah ya ce a musu alheri a kyauta musu wal masakin da miskinai wal jari dil qurba da makwabci ma abuci kusanci gashi makwabci kuma gashi dan uwa na jini wal jari zunubi da kuma makwabci na nesa ma'ana makwabcinka wanda yake ba sa zumunta tsakaninka da shi amma ga gida ga gida ma'ana makwabtaka ta haɗa ku shi ma an ce a kyauta masa wasahibu bil jambi da abokinka na kusa gare ka wasu malamai suka ce matakka wasu suka ce a duk wani abokin ta tahiyyarka zaman mota ya haɗa ku ko abokinka na shago wanga na gehenka Allah maɗaukacin sarki ya ce a kyauta masa wabinis sabil da matahiyi wanda guzuri ne ya yanki inda ba garinsu ba ya tashi ya ce yana so a taimaka fi sabila ya samu abin da isa gida shi ma Allah ya ce a taimaka masa a kyauta masa wa ma malakas aimanukum Allah ya ce da kuma abin da damar ku tan mallaka bayi na ku kenan su ma kyauta musu bawan kada da kai ne kai ne mai gidanci bai komi sai da izinin ka Allah ya ce ka taimaka masa wannan ita kira ayatul huquq aya haƙoƙi don haƙi goma a ciki hakkin Allah hakkin uwaye hakkin yan uwa hakkin marayu hakkin miskinai hakkin yan uwa na jini makwabta hakkin makwabta na nesa hakkin wato makwabcinka abokinka na kusa gare ka matahi sannan abin da muku ta mallaka bayan ku haki goma aya guda ta dunkula haki goma ta yi magana su ta yi magana a kansu amma abin da an mahallin shayar anan shine abubuwa guda biyu na farko yi ma uwaye da da kyauta musu sannan na biyu wato dan uwanka yan uwa na jini da Allah su wata ala ya ce a taimaka musu suna da haƙƙi a cikin abin da Allah ya ba wa ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce wattaqullaha allazi tasaaluna bihi ku ji tsoron Allah wanda kuke roƙon junanku da shi wani kawa Allah ka bani wani kawa Allah ka bari to ku ji tsoron Allah da kuke haɗa junanku da shi wal arhama haka ma da zumunta ku kiyaye zumunta kada ku katse ta wasu malamai suna fassarawa cewa wal arhama ku ji tsoron Allah da kuke hada junan ku da shi da kuma zumunta da kuke hada junan ku wani dan zumunta da akwai tsakanin tsakanin da kai ka bani ka taimaka mini shi yasa malamai suka ce a musulunci ya halatta mutum ya ce wani dan zumunta da akwai tsakanin da kai ka taimake ni kamar da ka cewa don Allah ka taimake ni to kana cewa don zumunta da akwai tsakanin da ka taimake ni kenan zumunta tsarihinta ya kai ana iya haɗa mutum da zumunta saboda girmanta da mahimmancinta to Allah ba ɗaukakin sarki ya da ku tsoron sa kuma kuyi tsoron zumunta Allah maɗaukakin sarki ya ce ya silu na ma'amar allahu bihi an sala kuma da waɗanda suke sadar da abinda Allah ya umarni a sadar ne zumunta wa ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce wa wasainal insana wato mun yi wasiya ga mutum bi walidaihi game da uwayensa guda biyu husnan ya musu kyautawa ya kyauta musu ya jiya su daɗi gurgudun iyawarsa wa ƙala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ƙaba rabbuka ubangijinka ya yi hukunci ko ka ce ubangijinka ya yi umarni Allah ta abudu illa iyahu kada ku bauta ma kowa sai shi wa bil walidain dangane da iyaye kuma ihsanan Allah ya ce ai musu ihsani imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma imma a samu ya kai lokacin tsufa a wurin ɗaya daga cikin su uwa ko uban ya kai lokacin tsufa tare da kai auki ma ko su duka Allah ya ce fala taqul ma uffin kada ka ce musu tir malaman tafsiri suka ce da Allah maɗaukakin sarki ga iliminsa ya san akwai wata kalma da ƙasa ga tir da ya ka a faɗa uwaye ta kada ka daka mayan tsawa kada ka harare su kada ka jigwatsine su kada ka kushe su duk wani abin da an na walakanci ba a samu sai musu shi ne Allah maɗaukakin sarki ce falata ƙullahu ma'ofin duk da kana ganin suna da aiki na wuta sun zama local to kada kai in da cewa kai ka ka daina gwada su kawayawa ne wallahi ba a yin haka idan ka dauki uwayen kawayawa ne su zamanin su lokacin da sun kai abin da zaman shi na wayewa kai ko naka zamani abin da ke shi a wayewa in ka bincike sun kai auren su cewa lokaci auren su al'adar su waye wasu kenan kai ku yanzu naka wayewa ta taho kai ku taka wayewa kenan sai a kwatanta da waye wasu da taka wasu sai zama ta kware wata wayewa sai dai Allah wadda yin dai zo Allah waddan waye da za ka ɗauki yare da ka bada aure da mashin ko siddi ba ka dinga yawo da ita sun mutu an da wannan ba wayewa ta daga su ba abin kunya na daga su a ganki bisa mashin mijinki wanda zai auren ki ya ɗauko ki mu abinda ma an ka ce mana yarinya ma in ta san nan wanda ka fasa ji ba ta biyo nan san zahaya ta amma yanzu ƴan mata haɗa kunan mazajen suka haɗa kunan masu faɗa sawa suka zuwa saboda da waccan wayewa da gwajin ta zama ta ƙwarai a ita ita wagga wayewa <laughs> Allah zai gyara su ba su ko shi ba su bi ba a bi amma yanzu wai mutum ya waye wai sai ga ya ce ya dauko yare da ya kafa aure ya dauko daga mashin wai ya wata zina sai ya kai ya gwada mata gina sai wanda suka yi eh eh ba ta bina to yanzu mijin ma shi ta kasanta gani yanzu haka mai shiga ta kai daki wani mata ta ta sai ce ai mata ta kaga kaga an je rubis ana wani laudi ana wani laudi wai shi a wai mata ta ta wai yau ta zama matarka sun dare ba ɗara ma waye ita ba ta sama ga wayewa ba wayewa kureta ba ko ba gaskiya ba to saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya ce kada mutum ya ce uwaye ne tir saboda yana ganin sun zama kuwa lokal haka su ala wata'ala ce wala haruma kada kai musu tsawa wa kullahu ma qawlan kariman ka faɗa musu magana ta karimci ta girmamawa ka faɗa musu magana ta girmamawa haka aka so baba yaya na aka son ayi abun da ce ka zame su baba an gama shi kenan alhamdulillah sai ce kai haka nan na aka yin uwaye Allah a musu kadan kadan in ka tanke ma uwayenka ba su jin daɗin ka kana ta koyo shi kana ta daka musu tsawa sauransu kai ɗiyanka in sun ka tafi la'abin za su yi ma Allah ta yi wata don bari ganin ka mai da uwayenka wani irin wasu irin abun ga koyo shi ga ba ka maganin kimar na rance da Allah ɗiyanka in sun ka taso wallahi abin za su yi ma wallahi sai sai ka ya baki. eh eh eh eh, eh. eh. na Allah ya bara mai abu ne eh. a wannan yana yana yana faruwa haka gaskiya saboda Allah maɗaukakin sarki hakkin uwaye bai hoya ya shi ba Allah bai hoya ɗage ƙawa ga hakkin uwaye wai haka sai an fi lahira hadisi na annabi ya hudu ya ce abubuwa guda biyu Allah bai bai ɗage musu ƙawa tun duniya tun duniya zai fara yin azaba a kansu yanzu kai wanda ya ɗauki uba ne sama ya bige ƙasa kana gani ya za a yi gama lahiya. saboda Allah to shi ko ga tun bai mutu ba Allah ya gwada mai sai ɗane ya ɗauke sama ya bige yadda ya bige uba ne kasa shi ma ɗane ya ɗauke sama ya bige ya sa hannu ya bige sai kakan ya ce tsaya bai bige ni ba kakato da wata bidiya to yanzu inda ya sa hannu ya bige uban baki ne ya fashe to wala shi ko in ya aihu ne kila ko kashi shi na yi ita zai sa ya bige shi wallahi in ba in biya ba kaga daga nan silsila ta lalace ke da yanzu kaga duk wanda ya ce a mi za ku yi tun da dai wanda ya dauki ba ne bige kasa mi za ku wani ya za ku yi mai yanzu kaga tun daga nan an gama da shi bangiji Allah ya sawa yace waqfid lahum janaha dhulli ka sassafta mana fika ka sassafta musu uwayenka janaha dhulli fika fikai na kaskanci na tawali'u minar rahama saboda tausayi ga ka da girma da ɗaya ma sai ka duka musu ka sauka ƙasa duk abin sun ka ce ka yi turmuzashen da kauran yi musu aiki don su daɗi dashi ya ce daga hannuna sai ka riƙa hannu mai kawo min ka za ta yi sau mai kawo mai haka yana na ake kanan kana ta lallaba a tsohon ka hagama da shi lahiya wala tanharhuma Allah ce kada ka tsawace su yace wa qur rabbi rahuma ka ce ya Allah kai musu rahama kama rabba ya ni sagira kamar su kare na karami wannan addu'a ko bayan sun mutu an musu ita Allah kai musu rahama kamar su kai tausayi na ina karami Allah kai musu rahama hakan kullum kane musu addu'a kullum kane musu addu'a shi yasa annabi yake cewa duk wanda ka san Allah ya shimfida masa arziki ya jinkirta mai a cikin rayuwa ta ya sa zumuntansa sansa duk wanda ka son arzikin duniya da lahira ya dinga wa uwaye ne addu'a yi ma uwaye addu'a na daga cikin abin da ka sa shi ma mutum ya samu alherin duniya da lahira akwai wani malam ya ce daga cikin ladubban addu'a ana son mutum in ya yi yabo ga Allah ya yi salati ga annabi ya yi istighfar sai warwa uwaye ne addu'a in yi musu addu'a yi musu sannan ka biyo ta ka bukata to ka bukata za su samu dawo wucewa kai tsaye da ka addu'a ga uwaye abu na mai ƙarfi ƙwai da gaske yana da kewa kasance mu kula shi yasa a annabi sallallahu alaihi yake cewa idan ɗan adam ya mutu komai nashi ya yanke in banda abubuwa guda uku kawai akwai sadakatul jariya sadaka mai gudana masallaci makaranta rijiya wani abu da ka bari ana amfani da shi aw ilmin yuntafa'u bihi kuma ilmin da aka amfani da shi aw waladun salihin yad'u lahu ko kuma dana gari mai addu'a da gari duk lokacin da yawa mahaihi ne addu'a sai Allah ya gwada mai addu'a kai ma lokacin da kan mutu dan ka sai shi maka addu'a to Allah ka ba mu ikon gane wa qala ta'ala madaukakin sarki ya ce wa wasaina insana biwalidayhi Allah ya ce mun yi wasiya ga dan adam ga mutum dangane da uwayensa ya kyauta musu saboda hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin mahaifiyar ta dauki cikin sarauni bi sarauni. wa fisaluhu fi amaini sannan yayin da cikin shekara biyu nan Allah madaukakin sarki na gwada takalihi wanda uwaye sun kai musamman uwa mace turar da ciki ya shige ta sa'anan ta kama rashin lahiya kenan sai ta aihu ranar aihuwa za a ga wasu mata wallahi sun sun baka sosai Karka so a gudawa mace na naƙuda za ta ga hirgita za ta tashin hankali ita ka ita sa'adun suke ji a rayuwarta shi yasa wani mutum ya goyo uwa ta gabai yana ɗawafi da ita sai ga abu labin umar ya ce yabna umar wannan tsohuwa ta ce ta aihe ne gane ina da wafi ita da ka'aba shin wai ko na biya ta hakkin goyon ta yi min da shari da mi da sauransu sai ce wala labarin faɗa ma gaskiya ko nishin naku da guda wanga aiki naka bai biya ba nishi guda sai da wala ko shi baka biya ba ina kana ganin kana ganin kamar ka yi kokari eh ka yi kokari don wasu ba su yin haka nan amma wallahi ko yi baka yi ba in kana kama jiki ka kama jiki na'am eh na'am eh eh eh <laughs> na'am a ah. <laughs> wahalar duniya ta ina yanzu an asibiti wallahi mal ai eh eh ka ga ƙwarai da gaske to bale wata mace za a ga haihuwar mata da sai ai mata operation sai ai mata cs shi cs din <laughs> amma yanzu ko ce ce eh amma da mace an ka ce aiki za a yi mata sai kowa kowa hankalin shi ya tashi sai yanzu da yake abun ilimi ya yawa abubuwan sun sauki sai ya ce a hisa mata lahiyar. an ce akwai wasu ma kasashen suka za a yi sa musu abin ba su kuma su a shi sun yi sa a yi musu abin da siyasa ɗaya bai kawai yan uwa musulmi mun sani mace mai ciki tana cikin lalura wallahi malam za ka ga wata hadda abinci ba ta iya dai na ga wata karmata ko karmata ko ina kai mata daɗi ga bakinta ta ko akwai wata da ta yi ciki babu abin ta kaso in ba abin ga mai gas mai sunanta fi arfi ɗanga arfi mai gas ita ɗaya ka so shi hankali hankalin ta ya fanta wata kuma in ta yi ciki ba in ta kaso in ba goro ba goro ba gada hankali wata in ta yi ciki ba in ta kaso in ba abin nan ba yalo ko ɗata duk wani abu ba ta ikin nama ba ta ikin ga ga wasu mata sai sun ce sun buɗe toilet warin ne ya bugi hancinsu na dama dama garansu amma yanzu sai ga mutum ya so duniya uwa towa ya ke ka sai ga ya inin baki ya kawo da kai wallahi ma'ala wallahi jama'a alhakin uwaye wato ba a biya uwaye ba a biyan su sai dai mutum ya yi gwargwadon abin da ya ka iyawa yau ƙaifar bulahiya shi yasa ga duk wanda uwa ta yi mai baki saurin kama shi yanzu yanzu ma yana kama shi in ta nema addu'a kwaye kuma za ka yi albarka shi yasa aka ce da zaran ga mutum na feluwa ga abubuwa da abubuwan da ya san sai ga ya wace ko mi ka shiga sai ga ya wace to ka dibi ala'aka da mahaihiyar saboda annabi isa alaihi salatu wasalam ya ce waje alani mubarakan aina ma kuntu Allah ya sanya ni albarka nake duk inda nake وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا yace Allah madaukakin sarki ya sanya mi mi albarka dake da ina dake kuma ya yi min wasiya wa ausani bi salati Allah ya yi min wasiya da tsira sallah wa zakat da bar zakka ma dumtu hayyan amarani bihima matuka ina raye Allah ya umurce ni da yin waɗanda abubuwa guda biyu sallah da zakka wa barran bi walidi kuma na kasance mai da'a da mahaifiyata walam alni jabbaran shaqiya Allah bai sanya ni kan gare marashi arziki ba da rashin arziki ya ya tsara ga mutum da bai shige da mahaifiya ta ubangiji Allah ya tsawaka to shine yake cewa anan a aniskurli wali ka, an yaye mutum cikin shekara biyu nan malamai suka ce a shekara biyu na yayi kenan ana iya yayi yaro cikin shekara biyu kenan idan aka ɗabe shekara biyu cikin wata talatin da ƙwar'ani ya ce wa hamluhu wa fisaluhu salatun shahara da ciki ne da yaye ne wata talatin wata talatin sai aka ɗabe shekarun yaye shekara biyu cikin wata talatin an ɗebe wata ashirin da hudu sura wata shidda to da wannan aka ce mutum na aihuwa wata shidda idan aka aihu ma wata shidda ɗana kana idan ka ta aihu cikin wata shidda ɗana kana domin shi a ƙarancin abin da mace iya aihuwa wata shidda a shari'ance amma jama'a ina fata mun gane maganar to sai Allah madaukakin sarki a anashkurli ka gode mini da kuma gode ma iyayenka gode min kuma gode ma iyayenka kaga yadda Allah ya kawo wawon kai tsaye godiya ga Allah godiya ga uwaye su suka kawo ka duniya su ne sanadiyya aka baka nono ka sha wanda a lokacin bawa abin da himar dara a duniya in ba shi ba amma ga yanan ka sami arha da an ka tashi sharri aka ce wannan izala ya kai kwalliyar nono ya kai ma uwa ta yi ilaha illallah kuma an kai tabiya ina na an kasa gane ko ina na an kai shi ko wani jadi ya sai jaki ya ba ya ba mahaihi ne bai ya sai rago ya ba mahaihi ne duk wayannan ƙaryaki ina mutane ka tayi don wasu da tawa da ra'ayi dariya ubangiji Allah ya kare yace an abi abdurrahman an karbo daga baban abdurrahman abdullahi ibn mas'ud abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu qala Allah ya kara masa yadda yace sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wa sallam na tambi annabi sallallahu alaihi wa sallam ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala wani irin aiki ya hiso yiwa zuwa ga Allah madaukakin sarki qala as-salatu ala ya yace sallah a kan lokacinta qultu sai yace summa ayu sannan wani aiki ya hiso yiwa zuwa ga Allah qala ne walidaini yace mu uwaye da'a qultu sai yace summa ayu sannan wani qala aljihadu jihadu fi sabilillahi jihadi saboda Allah wannan aiki ya fi kowane aiki girma a wurin Allah ya soyuwa ga Allah sallah farkon lokacinta sannan abinda ka biyo baya wato yi ya biyayya mutunta su da ganin darajar su wannan jihadi saboda Allah ka dibi zuwa jihadi annabi sallallahu Salma, in mutum ya so in mutum ya so zina jihadi ya dauko makami ne sai annabi ya tambaye shi kana da uwaye sai ina da uwaye to ka je ka nemi izinin su in sun yadda ka to ka in ba su yadda ba kai zaman ne ka san wurin kan ma ka to yanzu ka dibi zuwa jihadi zuwa yaƙi ɗaga kalmar Allah fa za ka yi mutuwar shahada ka samu aljanna amma ƴan uwaye ba su yadda ba ka zuwa Abdullahi da Abbas radiyallahu anhu an tambaye shi suwa ne ake ajiyewa su zalla a rafi ba su aljanna ba su wuta suna an su zalla a rafi yake mutane na wayan suka te wurin yaƙi suka yi mutuwar shahada amma ba da izinin uwayensu ba uwa ta ba su ba ta yadda bai tashi zai dauki makami ya ce wurin yaki aka shi sai shahada shahada ga da yi ta ba shi aljanna amma sa'a ma iyaye ba da izinin su ba ya hana mai shiga aljanna ba a kai shi wuta ba a kai shi don ya kai su zulla a rasu yana nan sai ran da Allah madaukakin sarki ya ga dama sannan Allah ya kai shi aljanna sannan an ruwaito cewa annabi ya ce ra tashin kiyama masu bashi wahalar ceto an suka mutu ba da izini waɗanda suka mutu da kushin uwayensu ko da ya mutu bai shige da uwaye manzo Allah yake sun yi koyi bashi wahala wurin ceto ra tashin kiyama Allah ya ba dama akai su aljanna amma uwayensu kushin uwaye ya hana akai su aljanna Allah ya ce ka ce wurin uwayensu ka nema in sun yahe musu abin sun kama duniya ka tuwa baka kai su aljanna sai manzon Allah ya kai wurin uwayensu ya roƙo sai su ya rasulullah ka bar sun walakanta mu sun ci mutunci mu a duniya sun walakanta mu sun mutunta mu ba ka ba su su azabta da su manzon Allah ya koma wurin Allah Allah ya ce sai uwayensu ya yi musu abin da sun kai musu saboda hakkin uwaye hakki na wanda yake daga nauyi nasu saboda ka aita mutum cikin azaba sai a ƙarshe bayan sun wahala sai a ɗauko musu ɗiyansu a gwada musu ga irin halin da suke ciki na matsala sai su ga ɗiyansu ga suna ade musu azaba ta babbaka sai ya kama su ya rasu mun yahe mutu sannan a sai a shishe su a kai su aljanna da sauraka shi yasa yan uwa musulmi akwai haɗari ga mutumin da ya mutu uwaye ne ba su shiga da shi wai sai ka ga yanzu matashi ya kai ya huza tsawa ta ce wallahi wa daga yau abinci gidan kuma kuma ci ne wai shi babu inda hankali ne tashi mahaihinka ya ce abincin da ka kawo daga yau bai koma ci ne saboda ka bata bere amma ka koga jikinka ba ka ji ni na ga wani tsohuwar ta ce wallahi daga yau abincin gidan kuma kuma ci ne abin da ka kai in baka bari ba wallahi daga yau abincin gidanka koma kawo ban koma ci zuma akwai matsala ko ba sai ka ganje wata mata aure ta iskon tana kuka ta ce mahaihiyata ta ce wato abin nan da nake in ban bari ba daga yau kai in kuma ka mata abinci wala ba sai da kama abin wasa sai ta ɗauka ta abin ta aika mata daga can wanda an ka aika bugo ce wala tsohuwa ta ce a dawo da abinci na ba ta ce to amma yau sai abin ya baka tsoro matashi ko ga jiki ne bai ko ga jiki ne bai wai tsohuwa ta ce bai ba ta abin ta zuwa aka yana waɗanda abokai ne wallahi kuma ka shiga da ita shine alheri wallahi na abincin da aka ba ta wallahi ba kuma bisa ga abin da ka kai abincin da an ka ba ka ci wallahi dan wanga da aka ba ta wallahi ba komai na ba ko ka ji haka yanke ko ka ji haka yanke mutana ci wallahi komai ba kai ba don abin nan da an ka baka lokacin da kake bukata ce wallahi yahi ma kajin jama'a ina fatan mun gane magana saboda ka amma su matasan yanzu su ba su ko doka abin ma matsala ba su ganin matsala ta dan uwa ta ce ba su shiri da mutum to ubangiji Allah ya tsawo ko wani shawara ta ga matasa kada ka bari sai ka sayo wani ya shirya kan dattijonka kai da ka zuwa ka shirya da shi barbarin wai sai ka saya wani ta yi sulhun ka da cijonka a'a kai ka san abin da ake hutawa kai kamata ka ta yi duk mahaihi na son ɗanai sai dai abin da ya kawo matsala duk abin da ya sa mahaihi ya yi hushi da kai abin nan ya ɓaci kai ka san kuma ka ce ka gyara da kanka ko ba gaskiya ba zuwa haka da kanka haka sa kowa ka isko ka duka ka gaisai sai don Allah ba ka yi hankuri da abin da ya faru ban komawa in yi faɗa ya faɗa haka ce ƙala sai ya gama duk abin da ka san ya faɗi wanda kana yi ne ba kai mai daidai ka roƙe shi ya heɓa haka nan na aka wallahi ran duniya ka gama da yanka lahiya wallahi ya hima alhe da abin da aka wa gudu ko babu komi bayanka ɗiyanka masu tasowa wallahi su ne matasku da walakanci sai abin ya baka mamaki Allah ka ba mu ikon gane eh eh asina asiyatun kwarai da gaske kwarai da gaske in yi abu ya ba shi ka faɗa makanin babanka da Allah ka ce kawo magana baba ya hau ya hau Allah ka ce ka ba shi hau sai karin babu ya ce ba shi hankuli babu ya sauka a kire ka ai ma faɗa ka biya haka yana aka yi amma yanzu matashi shi ke yadda ya fara amsa albashi dubu talatin shi ke yanzu hanci ne ya fara tsawo da ya fara shi ke ne ya fara ganin uba ne ba wai ba ƙauye na in in <laughs> ba ta koma ci ba ta yi hankuli ba ke Mm. Hmm. Hmm. to wai kai malam Hussein ka san ma'ana tsohuwa ta ce barci ta abincin matakka ka gane fassarar magana ko ba gane ba <laughs> bai gane ba eh ainihin ganin nake da tsohuwa ta ce barci a abincin matakka an samu <laughs> abuna wanda ba a yi hituwa a faɗa ma ga hili amma yanzu an yi ma wani ishara in tana son ka gane ka gane abin da za ka yi ka ce ki ke abin da kika tsohuwa ta ki teke roƙe ta yahe miki ki take roƙe ki teke roƙe ta yahe miki in ba ta yahe miki ba ta da zama gidanka duk yadda ka son ki barin gidan da za yi sai haka kama mutum ga ɗaya kai shi duk abin da an kai sama kakkai ji magana kowa muddin ba ta mutunta tsohuwarka ba kai ba ta mutunta ka ba wallahi ai shi na ba ta mutunta shi ba ina mutunci ga tsohuwa gida guda Allah ya baka sa'a kana gida guda kana abinci tsohuwa na tana sa albarka ita ma takan jayo ma hitinar duniya hadu ta lahira <laughs> eh a iba albarka ta mana a ta ɗaya mana saboda haka ni gaskiya irin wannan ni ban ma ba shawar shi ta ba tsohuwa hankuri bai zuwa kakkace ita za ta sa a sai ta fata ai akwai wani direba ya dauke mu za na nijar da shi ya dauke mu ya ce lokacin da ya yi amarya ta yi ko sati ba a yi ba sai ya gabata magana da tsohuwa ta yi ya ce ya tambi tsohuwa ta ce a'a ka ce ka tafi mata sai ke lahiya baki magana inda ce ni wallahi irin abin da kai min naga tunin walakanci saboda haka yin eh? ce to yayi wallahi malam ai malam ko yi haji ma sai aikata gidansu babu saki babu komi da gidansu da ta yi gidansu dama dire bana. tun ka kai asuba ya ka barin gida sai ya rufe daki ta yaki kuma bai dawa sai dare yayi tsohuwa dama ya aje masu kawo wata abinci daban an kai ta buɗa ta yi kuma ga ya auren ko safi bai ba yan uwan masu nan sun kai ta buɗa ta ba san inda yake ba ya kashe wayoyi ne an kai ta buɗa ta ba san inda yake ba sai wata rana kusan asuba Wala yan uwan masu nan sun fita sun ka tare shi ina batun yin hita sun ka tare shi yawa wata kawa Allah kai hankuri ana son a zama da kai to lokacin na ya saurare su da ya an kawo na ce shi bai san wanda an kai ba wai ko da ya toya aske wa a saka tsohuwa ta yi sai wanta ya cikinta ya mata mugun bugu sai da aka tare ita ma uwarta ta so ta kama ita ma nan da yariya sai ta ya kawo cewa ta gara ce ta da tsohon nan bala'i mijin ya buzance mata yannanta sun buzance mata uwar ta buzance mata ko ga hajima ya yi ta lahiya ta koma ko da an kama ce ta lahiya ladu tsohuwa kullum na'am na'am ta ɗakin tsohuwa shi ka mu labari wallahi cikin mota cewa na ina nake yadda dan jin mota gaza ke yana sawa da abin da nake ci in samu matsala wallahi haka ya faɗa mana direba na nan ya kai abin nan ya kai abin nan ta shiga ta bakin ruwa eh saboda ka shi yasa kana ganin in tsohuwa in matarka tana faɗa tsohuwarka to wallahi kai baka zama lahiya bari wai kai na ka zuwa wai wurin tsohuwa ka ba ta hakuri wallahi ba aikin kana ba faɗa wa mata ka sai ki shirya da ita ita aihe ni ita ta aihe ni ban da wata ba a canza uwa duniya amma mata ha ana canza mata saboda ka ki ce ki shirya da tsohuwar nan in kina son mu zama lahiya da ki in ko ba ki so to ni wallahi ban zama da wadda ba ta shirya da tsohuwa ta ban zama da ita biyun ne kusanta wallah na ya yahi haka ɗaya nan za ka yi kasan wallahi ba don tsohuwar ka aljanna ka ta a wurin bangiji Allah ya kare na'am gaskiya ba hmm. ana mai abin ga ana mai ruwa-ruwa kiya ba su wasu eh gaskiya na wasu ba da yin ana bincikawa eh ba a ɗauka gaskiya sai an bincika saboda haka mutum yake yana bincikawa yana kallon alaƙa tsakanin matsayin tsohuwa ta yi kuma sai an yi ana ana bayani ana guna masu cewa ke gani yanzu ke In ki musu tsohuwar ga ke ma aihuwa ga ki ɗiyanki sai aure kina son ɗiyan wai matan ki su mutunta ki ke aihe namiji ya aure mata in mata ba ta mutunta ki ba ki jin daɗi amma yanzu sai ka ga mata suna da sunaye daban-daban da aka wa uwan miji daga an ce uwan miji walsa ke ke wanci ba ki da walsa wai ma'ana uwan miji ta rasu ke to ita kuma sai an taimata hawan jini ita kowa a ce mata kanjamau kwarai ba dai ke ce ma'o miji ƙwarsa ba to ki jira ke ko ɗanki in yato taho min zai faɗa miki rayuwa ta ta duniya duwe da kai hakan za a yi maka ubangiji Allah ka shirye shi mu saboda ka yan uwa musulmi Abu Huraira radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda yake cewa wallahi yace ba dan jihadi saboda Allah ba da yi mahaiyata da da na hisan in zama bawa haɗin musu cikin bauta saboda duk ƙasar da a cikin bauta ya ce ya hisan ya zama haka nan in ba don yi uwa ɗa'a da kuma zuwa jihadi domin waɗanda abubuwa guda biyu ba su yi yiwuwa ga mutumin da aka ƙashin bauta in kana ƙarƙashin bawa wani babu maganin ka ɗa'a wancan za ka wa ɗa'a wancan wanda yake shi an mai gidanka saboda ka yan uwa mutumin dole sai an kula kwarai da gaske yace wa anhu ko wa an abi hurata radiyallahu anhu an karbo daga abu hurata Allah ya kara masa yadda qala ya qala rasulullah ta Allah ya ce la yajzi waladun walidan wani da bai taba sakan kawa mahaihi ne ba da wani abu illa an yaji da hu mamlukan sai inda ya samu mahaihin shi cikin ya giya bauta fa ya hu ya sayo shi fa ya tika hu ya shi shi na kaɗan yi wani abu mutum ya iske tsoho kila na cikin bauta kila an yi wani abu na yaki an kama shi na cikin bauta sai ka ce ka isko ne cikin yamgwai ana su ta sayo shi tunan na kayi kokari duk da yake malamai suka ce kana gama biyan kuɗi ya zama ɗaya ne ba wa sai ka to kati ba na yanta ka ba sai gobe zai yanta ka a'a mutum da zanen yan mallaki mahaifi ne ya zama ɗa shi kenan jama'a ina fatan mun gane maganar ba ma sai ka jira cewa ba sai gobe zai yanta ko kuma sai an jima mai yanta ka a kana biyan kuɗi na gama biyan sayan mahaihinka shikenan ya yanta jama'a ina fatan mun gane magana to shi na annabi sallallahu ma wasallam yake yake faɗa anan sai inda mutum ya iske mahaihi ne cikin bauta ya sai shi kuma ya yanta shi wa anhu aidan an karbo daga gare shi kuma Abu Huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi ƙala qala manzo Allah ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu wanda ya kasance ya yi imani da Allah da ran tashin kiyama ya karama bakonsa wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasn rahimahu wanda ya kasance ya yi imani da Allah da ran tashin kiyama ya saru zumuntarsa wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wanda ya kasance ya yi imani da Allah da ran tashin kiyama da ranar karshe to ya faɗi alheri ko ya shironsa abin za ka in ba alheri ba ko wato kai shironka kun ga nan malam ya zo yana magana game da abin da ya shahi wato sarar zumunta wannan ya da mahimmanci kwarai da gaske don mutum ya kula zai da zumunta ka sake ka kullota amma za a ga yanzu zumunta suna kokarin yankewa ga gari guda sai a ga mutum zumunta kai wata uku ma ga dan uwanka ma ma sun lahiya yake ya ci ya sha kaka duk baka sani ba saboda kana da kyau ya kasance yan uwa mu kula da irin wannan saboda girman haƙƙin zumunta shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya yi alƙawali duk wanda ya kashi zumunta sai ya kashi zarawa ta duk wanda ka ga yana yanke zumunta ta yi to mutum na wanda Allah zai kashi rahama zai samu rahama ubangiji wallahi ubangiji Allah ya kare yace wa anhu qala an karbo da gare shi yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah yace inna Allah ta'ala khalaqal khalqa Allah ya halitti halittu hatta faraga minhum sai da ya ƙare halittunsu duka duk halittun da Allah kai sai da ya gama ƙamatar rahimu sai zumunta ta tashi al'amari ne na gaibi kai ba ha garinta amma shi Allah yana ganin ta tashi gaban Allah ta yi magana faƙala sai zumunta ta ce ha za maƙamul a'izu bika min ce. ya Allah wannan shine matsayi na wanda ke neman tsari gare ka daga yankewa Allah na miƙe Allah kada ka bari a yanke ni in ji zumunta kala sai Allah ya ce na'am eh a matar daina shin ba ke yadda an asila man wasalaki in sa da rahama ta duk wanda ya sa da ke wa aqba'u man qata'aki kuma ba ke yarda in kaɗe ga rahama ta duk wanda ya kaɗe ki qalat bala tace eh ya Allah na yarda wannan alƙawari na tsakanin zumunta da Allah Allah ya dauka mu zumunta alƙawli duk wanda ya kaɗe ta to zai kaɗe ga rahama ta duk da ka ganin kayi wadaka abin da ka sunan duniya inda kayan kizu mutakka wala rata cin kiyama kana ganin rahama Allah za a hana mai saboda mi saboda zumunta ka taba shi sa za ka gara cin kiyama bayan an yi umarni da wucewa itar siradi akwai amana akwai zumunta gehen siradi guda biyu duk wani zumunta ya kaɗe gehen zumunta ya ka faɗawa duk wanda amana ya ci shi ko gehe amana ya ka fada ba idan mutum bai ci da yawa ba kuma za a dinga ya gatai don wani abu akwai kamar mamari gehen amana kuma gehen zumunta za a dinga ya ga mutum manzo Allah ya ce akwai wani za a wa raka-raka ko da yake wucewa ya jina-jina sai ya wuce akwai kuma wanda yake laihi ne ya yi yawa bai iya wucewa sai dai ya faɗa jahannama ubangiji Allah ya kare akwai wani shi kowa bai taɓa ba bai taɓa zumunta ba bai taɓa amana ba lahiya lauya ka wucewa Allah ka samu gama lahiya saboda cewa da kiran wa musulmi mu lura da zumuntanmu bari ganin mutum bai da komin zai baka Zumunta kai tana da muhimmanci ka ce ka gaisa ku gaisa matsayin dan uwa domin zumunta ta wadda kai baka san wanda an kai an karata ba Allah ganin dama fina ya hada ka yace wa ne zan dan uwanka babu shawara ka babu babu komai naka ciki kawai dai kawai gari da kai da shi da kai da shi ciwa hun kai ko da babanka da baba ne wasu guda uban su guda baka san wanda an kai to Allah ya ce wannan Allah ka kiyaye ta ka kiyaye ta to Allah ka ba mu ikon gane da shi kala sai Allah ta'ala ya ce ka laki wannan ya tabbata gare ki zumunta duk wanda ya yanke ki wallahi na yanka sun maƙalar sun sai manzo Allah ya ce iqra'u in shi'tum ku karanta in kun so aya qur'ani fa hal asaitum yanzu ba ku jin tsoro in tawallaitu idan kuka juya baya an tumsi dufil ardi dinga yin fasadi cikin ƙasa wato wa tuqatti'u arhamakum hayya kai kuna yanke zumunta zumuntakku domin ana ƙidaya fasadi cikin ƙasa yanke zumunta wani abin da ya ɗauka fasadi kawai zina da luwa'i da cata da sauran su ɗan fasadi wallahi ba su ɗan fasadi ba yanke zumunta a cikin fasadi gundaren bakin aya Allah ya hudu fa hal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ku kai ga yanki zumuntakku sai Allah ya ce ulaika alladhina la'anahumullah wa'annan masu wanga hali sune wa'anda Allah ya tsine ma Allah ya la'ante su fa asammahum Allah ya kurumtar da su wa a'ama absarahum kuma Allah ya makamtar da ganin su kadiba ba ganin zumunta tana ciki amma za a ga mutane da yawa ko ga jikinsu ba su ji. ga dan uwa ne ce wallahi ni inda ni na haka sake yin magana kuma dan uwa ne na ba shi yasa kana ganin wasu lokuta abinda kawo fada abin duniya ya maka fada in ka gana fada zumunta wani ya zama abin kwarai cikin dangi bai taimaka wa yan uwa ba su ko suna nan kowa ya shaƙi dahi yana jiran ta taho gare su ran da duk abin nan ya rasa shi shi ku fiya ga tafi zalaran shi gare su ka ganin na matsala ka fara cikin dangi wani Allah ya mai inuwa Allah ya mai inuwa ya mai rufin asiri ya taimaka ma yan uwa ne kaga matsala ta farko kenan matsala ta biyu a tora bangadon gida ko gonaki mutum na kallo a hana mai nashi rabo sai abu abu ya shiga ciki matsala ta faru to shi yasa koyo shi muka bada shawara idan aka kira mu harakar bangado sai mu ce to muna ba shawara gidan gado gidan gado mataki uku na kai na farko ko da duk wanda adda haƙƙi ya toye sa hannu ya yahe shi ya yahe gidan gado shi nan hubusi duk dangi ga sunan kowa da haƙƙi ciki ɗiyan ba su tafi su a bamu rabin babanmu kowa ya sa hannu an riga an bar shi matsayin gidan gado an yahe shi wanga mataki na harko ke mataki na biyu wani daga cikin dangi magada sai sai gidan ya ce ya bar shi kuɗi a raba magada kowa a raba mai nashi sannan gidan ya an bashi ya bashi shi sabila hubusi ga mutanen gidan duk wanda ka so da wanda auren ta mutu so gwamna da wanda ya ga dan hila sun to ya aure ciki babu wanda ka sai yana nan hubusi na yake ciki jama'a ina fatan mun gane magana eh shi annabi shi ko na uku araba araba gidan in sai sai za a yi araba kuɗi in ko towa za a yayyanka ko wani a bashi nashi guntu har da matan da abin a ɗaki dole hakan na za a yi in ko ba haka ba to sai an kai mutum na ƙasa jikoki za a to ana ta a to a raba a bamu gadon babanmu a ba sai ana koke-koke nan garin ga wallahi wani mutum ya zan babu mun ka tahi abu ya tura dangi sun ka taso an ka ce wala gina sai a raba shi an ka da zare tiblayin ana rabo suna kuka ana rabo suna kuka suna dibin kakazayi a ce gidan wani a ce sai arabu to wasu masu gadon hasnun rasu ɗiyansu da ƙauye sun kato sun kace sai an ba su rabon babansu suna da haƙƙi ko ba su da wasu na ta yi aure ɗiyansu sun kato sun kace a ba mu rabai innan mu na gidan shi akwai matsala ko ba su shin da araba shi da abashi haka nan ya zama haka wani ya sauki eh? ko shekaran jiya mun tera wani gado haka nan haka ke musu ke musu kun ga gidan da kuka gani haka za ku yi in ma ku taho dama ku shidda na ku taho ku zamna ku yi shawara tsakaninku ku bar gidan nan matsayin hubusi na dangin ku amma kowa ya sani duk wanda zai taho bayan ku ya sani bai da haƙƙi duk kun yahe shi gaba ɗaya ya zama hubuti ba wa mai gado cikin ɗaya ku mun bar shi ga dangi mun bar shi mun bar shi hubuti duk dangi wanda ya so zama ta ganin nan a wuta ta mutu eto eh dattijo na ɗaya haka nan amma lokacin da ya rasu a gidan nan ya kai ya wuce ɗaya bisa uku na abin da ya bari in ya wuce wani obatiri ba ba a zantarsuwa don wasiya in ta wuce wani obatiri na abin da mutum ya bari ba a zafar da ita sai in magana suka ce dukkan suka ce mun yadda ka kuma zan sake dawowa ina yawa gidan ina ya bari to kaga in ya bar gidan ɗaya kaga bai yiwa saboda mi saboda ya wuce wani obatiri ya wuce ɗaya bisa uku eh eh a'a la wasiyatu liwarisin annabi yace babu wasiya ga wanda yana cikin wanda aka rabu a bashi ba ta da tiri bai cewa in mutu a ba wani ili kaza inda yana cikin wanda ka gadi ba a bashi bai ko ciki tun mutum na da rai ne ya ba kowa ya da ya ba ko eh wai ko ya bashi da shi ya bashi da komi ba a fawo eh? suna da haƙƙi a a zaluncin uban yi shi tun harko shi yadda amma kuma abin da ya riga ya tafi zan gashi rimlan <laughs> a ba su fasuwa saboda babansu ya riga ba su kuma da shaidu abin da ya kai dai kowa ya ba wani <laughs> kaga mutum ya ce babu ya cuce mai ya ci da mu kaga ba a cewa haka amma dai annabi ne ya hana mutum ya ba wani daga cikin yayi ne wani abu ya hana mu wani in zai ba suwa zuka zai ba suwa har matan da a cikin daki sai zan akwai masu rabon gonaki sai ya ba kowa to su ku matan da a cikin daki a cikin wurin aure in bai ba su bai kyauta musu ba ko ba gaskiya ba to shi yasa kyautar nan take da hadari kwarai da gaske in za ka yi yi musu gaba ɗai da yanzu kaga da cijo ya aji aiki ɗan birnin ɗin da ya samu to yana son ya kyauta ma da ya toye ba na dubu ɗari ya ba mace dubu hamsin a gidan aurenta namiji an ka ba dubu ɗari ba ta ba dubu hamsin ba gado na ya raba ba yadda wasu mutane ka yi cewa wai ya raba gado da tuna da wallahi ba ka raba gado don cikin sharuɗan gado guda uku akwai mutuwa wanda za a gada sai ya mutu hakikatan a hukuman haƙiƙa ya mutu ko kuma hukunci ya kashe shi sannan akwai hayatul waris da rayuwar shi wanda zai gado wanda zai gado sun yana ra'ayi sannan sai akwai wani abin da an ka bari malamai suka ce waɗanda sharuɗa guda uku sai sun tuka gado ka tabbata to baka mutu bai za ka yi gadon ka da na kasance sani ko bai kuma shigowa bai kayan ka mutu eh na biyu rayuwar wanda zai gado kenan sai akwai wani zai gado don wannan mutuwa bai da wani zai gado ne gaba ɗai to kaga sharaɗi ya faɗi dukiyar sai dai akai ta bai tumani don babu mai gado wa za a ba babu wanda za a ba sannan na uku sai akwai abin za a gada mutum na iya mutuwa kila ko taggo ne ba ko taggo bai da ko ba haka ba gidan haya na cikin bar koyin bai sai ya gobara ya ƙoda cikin gidan koyin bai bari ba to miya za a gada yanzu

saboda haka abin da muka bani shawara ko babba daga cikin su kawo shawarar cewa ya kamata hmm. ko wurin na a gaishe shi hmm. a kan da shuri guda a bar shi ya zama to hmm. gadon zuri'a kuma babu wanda ta ne bai zuwa shi gadon wurin nan ya ka dai a bar shi na kamar zaman gidan gado wanda Allah ya kaddara ya samu wani kuma sai zauna haka samu more ya tashi ya tashi ko ma nuri shi ko mutuwa ya zauna bayan haka da zarar ba gadon to da bayan shi na suna iya dawowa da ba su haka a suna yi sannan kuma ka'ida ai wurin rabo duk abin da bai rabuwa ba a raba shi da yanzu daki ba a raba shi biyu kuɗi na za a yi duk abin da bai rabuwa ba a raba shi kama a saniya mutum biyu suwa da ita kaga ba a yanki ta a raba nama biyu a basu rabi sai dai a mata kuɗi wanda ka cika mu wani ya cika mu wani wanda kuma zai bar mu wani ya bar mu wani ko kuma a a da kowa a bayan nashi kuɗi daban hakan na kai ci eh, gida ya eh, an ka taho duk ɗakin da inda gidan bai raguwa don akwai da bai raguwa don mu da mun ka tai lokacin akwai ɗakuna kuma akwai inda wasu ɗakuna sun waɗi da an ka tai sai an ka ja shi wani ya gina ya killace da mata ne yake ciki kuma ya cikin masu gado da an ka tai an ka ja yau hada ɗaki ne da yake ciki ya kasa cancanta ta shi saboda ya yi mai yawa bai yasa da shi ba towa an kai an a tabbatar mu kowa na shi ƙarshenta wallahi wasu sayar na sun kai sun ka sai da nasu don ba zama nuna su yi ba sun ka anci kuɗi sun haɗara ƙasa. Hey. Hmm. Hmm. Eh. to irin aikin nan da aka taimaka maka eh to kuma gobe sai a kuma faɗa maka cewa ai an yi ma maka za a yi maka za an yi maka za an yi maka hmm. to irin an walakanta ka eh. to irin ka ce kayan kimiyya ke da kama da eh. ni a cikin su abinda annan duk abin dan uwa ya ma baka yanke zuma baka yanke zuma saka da shi duk da ya bata mare duk da ya walakanta ka zumun sannan na nan an cika ka yanke da shi kai domin an yi ta samun wasu suna kawo koken yan uwansu wajen manzan Allah annabi ce ku sai ku yi haƙuri yan uwanka su cuta ma ka yi haƙuri kamar kana iza masu haɗi mai zahina kuma kai taimako wurin Allah ba zai ƙare gare ka ba saboda ka ɗan uwa duk tuskun da ya ma da walaƙanta ne ba ka cewa kayan gidi zai yanzu mutasa yanzu shi kenan wai da ɗan uwa ne ya ɗaya kuɗi bai taimaka sai ce ni wallahi ban ga unhwani ne ba da yin da shi ma wallahi wannan wauta na da jahilci zumuncin na nan na sai ka joni ya ce ɗaya na duk wanda kuma gidan wani bai yahi mai ba ina ɗaya mai albarka <laughs> kaga abu bai yi ba na eh